Allah ya yi wa sarkin zazzau rasuwa. Sai ka yi ma aiki, ba ni da kowa sai ka yi ma aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa sarkin zazzau rasuwa a yau 20 ga Satumba na 2020 a asibitin sojoji wadda ake kira da 44 Military Hospital da ke Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir ‘yan Rufa'i ya sanar da rasuwar sarkin a shafinsa na Twitter ya yi rubutu ne cikin harshen Turanci ga fasaran. Ina cikin bakin ciki ina tabbatar da rasuwar mahaifin jiharmu mai martaba sarkin zazzau Dr. Shehu Idris CFR ya rasu ne a asibitin sojoji na jihar Kaduna da ke Kaduna. A yau bayan gajeren rashin lafiya an shirya sallan jana'iza a Zaria misalin karfe biyar na yamma insha Allah. sarkin ya rasu ne misalin karfe sha biyu da rabi da shekaru 84 Allah ya ji kansa da rahama Allah sa aljanna ne makomansa ga bidiyon yadda gwamnan jihar Kaduna yake fita daga asibitin yayin tabbatar da mutuwar sarkin Thank you.